إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشيق بدأ تفسير من أنه وتامي البركة وترمضان har yanzu muna suratu alkamar eh, inshallah ta'ala kila mu iya kammala ta yau in yi so mu shiga sabon sura suratu rahman to kafin haka tambaya ta zo cewa ko ya halatta mutum ya yi wato ainihin masu itikafi a watan ramadan gaba daya ko kuma a farkonsa to amsa kan wannan wabillahi taufiq shine ainihin ade lazimci itikafi a kwanaki guda goma goman nan kuma sune goman karshe. to a riƙe wannan dimun da'iman wannan shine wato zahirin sunna to sai dai kuma babu abin da ya kore mutum ya azunci goman farko afon ya iti kafanci nake suna ce goman farko da goman tsakiya saboda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin itikafi gaba ɗaya ma watan gaba ɗaya imam muslim ya fitar da wannan hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara masa yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi itikafi a goman farko na ramadan itikafa al-ashar al'uwal uwal al goman farko na ramadan ثم اعتكف العشر الاوسط sannan ya kuma sake yin itikafin goman tsakiya kaga ashirin kenan an gane ko a cikin wata ƙubba sahabai suka ce mun maga lokacin farfajiyar inda ya itikafin tabarma ce irin ta kaba ka rauno ko ka ce kalanga har ma ya leƙo da kansa mai albarka yi mana magana a akan cewa itikafi ba nake yi sannan kuma har yau ya tabbata cikin sahihul bukhari hadisin abu hurairata Allah ya kara masa yarda cewa annabi sallallahu ya itikafin kwanaki 20 a kamar yadda kuma yayi haka a shekarar da Allah ya karɓar shi yayi kwana ashirin a jere kenan ya bayyana cewa eh mutum zai iya yi amma ba ya dinga yin haka wato dimin da'iman ba amma ka sani in har mutum ya yi to ba ka cewa ya ba daidai ba don annabi ya yi da sallwa. ita ce dama tambayar Allah kuma ya sa mu dace ya mana muwafaka to za mu je ga kamar da na faɗa surar da muke cikinta suratul qamar amalan karanta mana wa billahi tawfiq inda muka kwana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر ستعلمون غدا من الكذاب لشر الله تبارك وتعالى يتي كذبت ثمود بالنظر ثموداوا sun ƙaryata dukkanin dangi-dangi na wa'azi da aka yi li'anna man kazzaba naziran wahidan min al-mursalin faka'annama kazzabahum jami'ahum wanda ya ƙaryata manzon Allah ɗaya kamar na karanta su gaba saboda sakon ɗaya ne ai saboda ka Allah ta'ala ya ce samudawa sun ƙaryata manzanci ko gargaɗi da aka yi musu faƙalu ha suka ce abasharan minna wahidan na tabi'uhu ina idan lafi dalalin wasu'ur yanzu mutum ɗaya cikin mu shi za mu bi suna faɗin wannan cikin girman kai da fasikanci abasharan minna wahidan nattabi'uhu yanzu mutum ne ɗaya cikin mu zamu bi shi a basharan kaga fataha aka yi saboda maf'uli ne a bisa tsarin abin da suke kira al a lughal arabiyya ishtighal shine ka gabatar da ainihin suna sannan fi'ilin ya jinkirta shi fi'ilin ya shagalta da yi wa lamiri mai fataha ya bar ainihin shi sunan misali wal arda da zalika dahaha sai gabata da al asali daha al ne ai sai daha sai je ma ainin lamirin ta fataha hakanan abasharan minna na natabi'uhu kitaban qara'tuhu malamai suna kiran me al-ishtighal ya zamanto fi'ili shagalta da yiwa wato lamirin sunan da aka gabatar fataha ya bar asalin shi suna ɗin. A anan wanda ya kafi gida biyu na dauki na ne kawai cikin biyun faƙalu suka ce abasharan minna wa irtabi'u yanzu mutum ne cikin mu wa shi zamu bi inna idhan lafi dhalalin su'ur in har mun bi nuh lallai mun kasance cikin bata na salih afwan cikin bata kenan wa su'urin da kuma hauka suka ce su'ur wato hauka da rashin azanci da rashin wato kan gado mutum ɗaya mu bi cikinmu sai suka ci gaba da cewa a ulkiyar zikiru alaihi min bainina bal kazzabun ashir anya wai shi dinnan ne aka jefo masa wa'azi muna zaune a ce an zaɓe shi ya zama annabi tsakaninmu kai bal huwa kazzabun ashir makaryaci ne dai kawai sakare su su su ashir ko kuma ka ce lalataccen mutum wato iya kaiwa ga matuƙa kenan wajen cin mutunci da waɗannan kafirai suke ma annabin Allah salihu Allah ya ƙara masa aminci sai Allah ya ce ne sai ya alamuna gadan manil kazzabul ashir za su sani za su sani gobe wane ne makaryacin wane ne a sharari ko sososo kalmar gadan ma'abota tafsiri na cewa ko dai kiyama ake nufi ko kuma ranar da azabar za ta zo ita ce gadan gare su ai za su sani Allah ta'ala ce إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطي فعقر Allah Ta عذابي wa ta'ala ita وتعالى Jalla Jalaluhu جلاله a wannan aya mai lamba 27 cikin dai ita wannan sura mai lamba 54 suratul kamar Allah ya ce inna musnaqat za mu aiko musu da annaka taguwa fitnatan lahum a matsayin jarabawa gari don fitina takan zo a matsayin jarabawa takan zo a matsayin bala'i takan zo a matsayin shirka fartaqibuhum ka jira su ka ga ya za su yi wastabir kai haƙuri sun bukaci annabi salihu in shi annabin Allah ne kuma manzo to ya fito musu da wata taguwa daga kan fa daga kan dutse ga kawai ta cillo ta fito kuma aka biya musu bukatar kamar yadda bayani ya gabata kafaran maka suka ce in annabi muhammad annabin allah ne da gaske a da'awarsu sallallahu alaihi sallam to suna bukata su ga wato wata ya faɗo ya dare gida biyu kuma haka ɗin ya faru a kan dutsen abu kabaisin da kuma ƙwa'an duwatsu guda biyu ya kamata su yi imani sai suka ce to a jira 'yan uwansu da suka je kasuwanci a siriya za su tambaye su rana kaza lokaci kaza da suka ga misali wata ya dare gida biyu kuma ya kuka ga wata wannan ba ne condition ɗinku ba cewa kuka yi lallai annabi ya yi dalilin wata ya sauko ya dare ya ɓare gida biyu za su yi imani haka ɗin kuma ya kasance sai suka ce abto a bari tukun idan yan uwanmu da suka je kasuwanci nesa in sun ga irin abin da muka gani su za mu yadda yan uwan na suna dawowa makka kafin su ƙurayshawa su yi magana yan uwan suka fara cewa ya ma'ashar ƙurayshin ara'aytumul ajabal ujab kun ji abin da ya faru kuwa muna wuri kaza sai ga wata dare sai suka ce kai lamarin dan abu kabsha wasu na manzan Allah kenan sihirin nashi ya ci dogon zango ya tafi nesa sihirin mustamir ya Allah tukaga wal kafiruna hum wannan ba shi bane abin da kuka nema an ba ku abin da kuke so sai aminu suka ki imani <clears throat> to haka suka yi ma annabi salih ka fito mana da taguwa daga kan fa kan dutse kan tsauni kan rock za mu yi imani aka ce da sharadi Allah ce za mu aiko da taguwar a matsayin fitina gare su Allah na gaya ma annabi salih amma farta kibhum ya ka ga yadda za su yi wasabir amma kai kai haƙuri ka duba wa nabbihum an karanta ko ka kuma ba su labari annal ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar sai aka jarrabe su da taguwar ta fito sai Allah ya samar da ruwa inda za a ke sha aka ce to ruwan nan na katallahi wasu kuyaha taguwar Allah ce sannan kuma tana da inda za ta ke shan ruwa za ta sha ruwa lokaci kaza ta bar muku ku dawa ku sha a matsayin jarabawa shine Allah ta'ala ke faɗa a nan ka ba su labari annal ma'a kasmatun bainahum ruwan nan da ke cikin gulbi an raba tsakaninsu kullu shirbin muhtadarun kowane sha da za a sha abin halarta ne wato linnaqati shirb wa lisamuda shirbun kowa ya kiyaye nauba ɗinsa misali sai suka ƙi suka yi taurin kai suka yi tumbe suka jiya ma Allah baya to sai ko Allah ya dirkake su dirkaka wadda babu irinta Allah ce fanado me? fanado sahibahum sai suka kira ɗaya daga cikin gang leaders ɗinsu ko ring leaders wani ɗan ta'adda cikinsu malamai suka ce sunan shi quddaru ibn salih a cikin wata sura Allah ya kira shi mai ashqaha idan ba asa ashqaha lokacin da wanda ya fi su zama shaidani sai tunkaro sai suka ce mu ba za mu kiyala wannan taguwar ba ya za a wai taguwa sai ta sha ruwa tukun in ta kare mu sha ba mu yadda ba to dama ita ce fitina da Allah ta'ala ce ita trial fitina ce akan su suka roƙa aiki sai shi wannan ja'iri ƙuddaro shi ne wanda ya je ya soke ta an gane izin ba afa ashqaha sai manzo Allah ce da so mai na qatala suqiya fakazzabuhu fa akaruha sai suka ƙareta shi sai suka ma soke ta da mashi suka cike ta ta mutu mai faru fa damdama alaihi kai daga jin damdama kasan san ba zama lafiya yi. sai Allah ya damdame su ya halaka su da zunubin da suka yi to kaga qur'ani sashi na fassara sashi haka ya bada wancan labari a can to kuma labarin ne a nan da lafuzza mabambanta lita'alama anna hadha al-kalama kalamullahi rabbil alamin dan kasancewa maganar maganar buwaye ce gagara misali jalla jalaluhu saboda haka sai suka kirawo shedanin su wato cikin mutane lalatattu ma akwai wanda lalacewarsa wato ta fi fitowa fili shine wanda ke da jara'a da ja'irci da tsiyata ko da zai dauki gaban gabara ya duk abin da zai shi yasa Allah ta'ala kira shi mai ashqaha mafi tabewarsu nan kuma kira shi mai sahibahum fata'ata fa'aqar fata'ata ya dauki gaban gabara fa'akar ya soke ta shi ne akar fa'akarun naka an gane ko ya kashe ta to ai ba su zauna lafiya ba Allah ce ne fa na kana azabi wa nuzur a yau bincika ka gani mana yaya azaba ta ta kasance a kansu yaya nuzuri gargadi na narko na ya kama su ai ba su wani lafiya ba don Allah ya gama da su ya tashe su daga aiki mala'ika ya musu ƙaraji duk suka mutu a sani sani ba wanda ya motsa kuma ga masifar lahira na su misali samudawa sai dai labari yanzu sai labari garinsu ana kiransa mada'in salih biranen annabi salih annabin allah ne ga abin da suke masu kenan in allah ya yi ma waɗancan kafiran ya ko kafiran makka da sauran kafiran duniya ku kuma asuwa wa kenan ƙarfi an ba su lafiyar jiki an ba su kai ke bukata ka je kana ta zuwa jaya maka wani cekin na jikinka kullum zuwa za bukatan wannan zabga-zabga ne ga lafiyar jiki ga ƙwarin jiki ga abin da bature ke kira longevity menene longevity tsawon rai tsawon rai ga mutum yana shekara casa'in a ce da kai matashi ne bai waran fari ba bai gama sa bante ba tukun dan casa'in an gane ko kuma ɗayansa aka ce in ya fita kiwo in ya je kamo giwa ɗaya giwa to sai ba iyali haƙuri ga ɗan abin da muka samu kai haƙuri kuɗan laba kuɗan taba kawai giwa tukwanan da suke girki yaya idan kake da irinsu a yau to sun tafi sun tafi ga tsawon rai ga lafiya ga technology irin na zamaninsu ga kuma jiki da Allah ba shi mana'a muktasaba disease resistant mai jure ciwo ina suke yau sun tafi to shi ne ƙur'ani ke gaya mana a ah, ta ku kafiran yau ku kuma asuwa hadda suka za a cin danko yani waɗancan an gama da su da suka juya ma Allah baya to ku kuma a suwaye ku shine ma manan maganar da fatan gane ko kazzabat qaumul lutin إنا نعم. أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر نعم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر الله تبارك وتعالى يتيب inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil mustavir. wallahi adawa dinnan ko kuma yani samudawa mun aika musu da ƙaraji ne kawai an ce mala'ika jibril ne musu ƙara kawai suka tashi daga aiki suka kananaɗe suka narke suka marmashe suka babballe suka kacaccale suka wancakale ƙara na mala'ika ɗaya ha Allah shi ke da kayan aiki ɗaya fakanu su suka kasance ka hashim inda gasan karmami shi ne hashim karmami ko ka ce rauga ko ka ce harawa almuhtazir wanda ke cikin gona da aka killace don dabba ta ci shi ne hazir akan ce hazirul hayawan muhtazir wanda dabbobi kan kai kara kaina a ce mutum ya zama kamar ciyawa ana laƙume shi duk da wannan ginin jikin nasu suka zama kamar karmami la ilaha illallah me za ka ce game da mutumin da ya noman dawa in an girbe dawa ba kun san sulle ba ba an san kara ba in dabbobi suka fita kansu sun tashi daga aiki aiki haka aka yi masamu dawa fa duk da wannan ginin jiki da kwarin da sauransu me ja musu wannan masifar sabon Allah ashe babban abokin gaban mutum sabon Allah wallahi ba mutum ba shi da babban abokin gaba irin sabon Allah sabon nan mafi muni kuma a ce shirka shirka mafi hadari kenan shi yasa abokin gaban mu shedan la'anan ne yana da hanyoyin da yake yaƙar mutum a matakai kamar guda bakwai kamar da babban malami ibnu yani alqayyim ya faɗa cikin littafinsa wato barayul sawa'id cewa shedan yana da tarko tarko tarko tarko guda bakwai amma tarkon shi na farko shirka zai iya iyawarsa ya ga cewa ya jefa maka tarkon shirka dan ya don ya san da shirka magana ta kare in mutum ya mutu yana shirka magana ta kare ya sani to in ya buga ya buga ya ga mutum ya ƙi zamantawa mushiriki. da wannan ba dama ko ba zan iya da shi ba to ba zan ɓata lokaci ba ina da hop a kan shi sai je ga bid'a abin mamaki ba zai je ga zina ba sam ko giya sam ko kisan kai ba ruwan shi da kaba'ira ya fi son bid'a wallahi suka ce albid'atu ahabbu ila ash-shaytan min al-kaba'ir لأن الكبائر قد يتاب منها ya البدعة an ha يتوب ha kaji ba. babban zunubi shedan baya in kana magana makami ne ka aje ma shedan bid'a da babban sabo zai ce ba na bukatar wannan na fi son bid'a saboda ita bid'a ta kama da addini da ita dan bid'a yake rudar da jahilai sai su ga addini tana da wahala yanzu misali yi sallah sai ce salati goma ga annabi sai kace da shi wai koya maka wannan sai ta salati ne ba kyau sai jahili ce eh wallahi mala akar maka wallahi kai gaskiya inda zai ce bayan sallah zuwa shagiya ko zai ce kai ba mala a'udhu billah ashe ka ba mutumin kirki ba to dan ya fahimci wannan siyasar da kyau in dai babban sabo ne duk mara hankali ma zai gane ba kyau amma da afa to kamar munafiki ne cikin mu'amala munafiki da shi kake sallah da shi kake ci kake zuwa aikin naji ran da zai maka sharri baka sani ba amma kafirin da bai boye maka gaba ba is very ka gane cewa abokin gaba ne a fahimtum wa adraktum da ka suka ce a ahabbu ila ash-shaytan min al-ma'asi li'anna al-kaba'ira yutabu ha. أما البدعة فصعب لصاحبه أن يتوب عنها ويتركها ترك ذاك بدعة إتتي تركو نبيو daɗi ce gare ta ga masu yi Allah ka tsare mu da ita to in ya buga ya buga ga kai mutumin da ya ƙi bid'a ya rike sunna to daga nan sai je ga kaba'ira ya kawata maka manyan sabo zinace zinace cin kuɗin mutane ba da dalili ba ƙarya kisan mutane a uzu billah rashawa da sauransu misali Dan ya san zai iya kama ka tarko na nawa kenan na uku in ya kasa samun wannan sai je ga tarko na hudu sara'ira ba Allah ce illa lamama ba sai je ga allamam kallo taba jikin da bai halatta gare ka ba tsoma baki kan magana mara kyau abinda dai kake ganin ai kananan zunubai ne wannan su ke taruwa su halaka mutum in yaga duk kaki wanda kuma da wahala <laughs> a wannan matakiyar guda hudu sai je ga mataki na biyar tarko na biyar wanne ne suka ce shi ne sai shagaltar da kai da abu mai karancin lada ka bar mai lada da yawa misali ka iske mutum ya tafiyar da rawa yana karanta ainihin wato ashirul jahili duk waƙoƙi na jahiliya da ya haddace su amma ba shi da aya ɗaya ta ƙurani a zuciyarsa ba shi da hadisi mai rai ƙwaya ɗaya bai san tauhidi ba ya rubuta phd akan kaulasan akan kaulasan kai phd amma ina Allah ya ce yana sama ina Allah ya ce yana ko'ina haza miskin doktor jahil doktorun jahil da doktora kai thesis akan harzan kaulasan ina Allah ka ce yana ko'ina to kaga ba mun ci arabiya ita ce jigo amma gurgudan abin da ka samu har ma ya wuce abin da kake bukata to shaɗan kenan sai shagaltar da kai da al-mafdul anil fadil al-mafdul anil fadil abin da ke da ƙarancin daraja sai sa ka bata lokaci kamar mai daraja da yawa yanzu misali akwai mai hankalin da za a ce da shi ga kasuwanci da yanzu idan ka take yanke za ka samu miliyan ɗaya amma ga wani kasuwanci za ka samu dubu ɗari ne kawai amma ɗaya kamata ka ɗauka a duniyar hankali wanne za ka ɗauka yau da gudu makuwa in ka bar na miliyan ɗaya ka je na miliyan na dubu ɗari za ce ba ka da hankali to a duniya ba za ka amince to amma sai lahirar ka shaidan yana wannan tsiyar ka ɓata lokaci kan abu wanda yake ba shi da daraja ka bar mai daraja in yaga duk ya fidda ƙaunar gabarinka biyar kenan ko na shida in yaga duk kaƙi sai je ya shagaltar da ke da abin da aka halatta maka ya zo maka ta hanyar abinci da kake ci ta hanyar abinci ya zo maka da shi ka manta ambaton Allah ka ringa shan ruwa da hagu cin abinci da hagu in ka ci abinci ba za ka wanke hannunka ba ba za ka tsotse ba tukun da shi kuma cikin hadisin dan maso cikin bukhari da muslim manzon sa zai na cewa afon hadisin ibn abbas ya ce in ɗayanku ya ci abinci kada ya wanke hannu ko ya goge da tsumma sai ya suɗa yatsa iza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha muttafaqun alai in ɗayanku ya ci abinci kada je ya wanke hannunsa daga jaja ko ya sa toilet paper ya goge har sai ya suɗa yatsa tukun yal'aka ko kuma ya bayar a suɗe masa yul'ika hakir ba zai suɗe maka matakka amarya in babu fa Allahu akbar bawan Allah miskin yi eh, ba hadisi ba za a gane hadisin ba eh sai kace da matakka suɗe min kuna zama lafiya amma a kwarai kuwa in ba ka fi sai cizo abinda nake cewa kaga wannan sunna ce to sai a waye gari hatta wannan din sai ka kibinsa ga shi da ya zo maka ta hanyar cin abincin amma ya rufta ka ya zo maka ta hanyar tufafi ta hanyar gida ta hanyar abin hawa ya nuna maka cewa ai duk garin nan bai kamata ka hau mota da kowa ki hawa ka hau mota da in ka wuce za ce ga kana a tsaya na kallon ka wannan ya bata maka lokaci shirme ne hatta almubahat ba zai kyale ka ba mataki na shirya kenan na bakwai in yaƙi sai matakin da hatta annabawa ba su tsira ba inda shaidan ne sai zuga mutane ce kai wani aima wakati ne ba sun gama annabi nuha ba bal huwa kazzabun ashir sun ce da manzo Allah sahirun majnun bal huwa kazzab tayyib wannan sune matakan da shaidan kan bi ya saka bata lokaci bacci kai fiye da bukata ci fiye da bukata magana fiye da bukata an gane ku misa na shigo da wannan saboda samudawa abin da ya kamata wannan halaka sabon Allah to kuma shine babban makamin da shedan ya rike na karanta labarin wani mutum an je shedan ya zo ga wani mutum ya jingina da bango garu kenan ko ashe garun ya rarake a ƙasa yana gab da fadowa ya rubuta akan mutumin shi ko mutumin yana jiran lokacin sallah ne ya sallah sai jingina da bangon da shaɗin ya zo ya karanci yanayin da kyau ya yi feasibility studies da kyau sai ce mutumin nan akwai yiwuwar katangan nan ta faɗo masa in ya mutu tun da sallah yake jira a zuwa ne sauƙi allah ya ba shi shahada ni kuma na yi hasarar shi sai ce ya abdullahi qum fa salli qum waqta salat had salli mutumin ya farka ce ka amma bawan Allah na gode ta <laughs> rike godiyanka ba na so rike muka san kowa ne ni ba ai in tashe ka kai sallar ni ni ne zama lafiya gare ni ita kaga wannan katangar gab take da ta fado maka kalle ta da kyau in ta fado in ka mutu ka tafi aljanna ka samu shahada ni kuma ne hasararka amma tashi kai sallah za mu haɗu nan gaba da kai saboda dai da hankalinka ba za ka je ka zauna ka ce ta faɗo maka nan kuma kaka shi kan kina. inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id surah fatir aya ta 6 to shedan ya gama da samudawa kalli abin da ya mutu. Allah ka tsare mu da sabo ka gafarta mana inda muka fada cikin rami ya rabbal alamin saboda haka samudawa da ire-iren su Allah ya ce wato sun samudawan Allah ta'ala ke cewa kamar da muka ji mun aika musu da saiha guda daya suka kasance ka hashimil muhtazir sai ce walaqad yasqul rusul lalle mun riga mun sauke qur'ani Dan a ainihin tuna ƙur'ani mun mai da shi mai sauƙi a karanta a fahimce shi a gane inda ya dosa an gane ko fahal min muddakirin shin akwai mai tunawa akwai ma'astuwa alƙur'anu mai yassar daga nan sai Allah ta'ala ce ne kazzabat qaumu lutin bin nuzur mutanen annabi lut su ma sun ƙaryata sako da aka turo musu yanda aka ce bin nuzur game da waɗanda suka gabace su to su ma mutanen annabi lut sun kare ta karantarwar manzannin Allah gaba daya annabi lut dan uwa yake ga annabin Allah Ibrahim aka tura shi wani yanki da ake kira Sodom da Amura yaje karantar ya wa'asar ya faɗakar a garin bako ne an gane ko ka suka juya masa baya duk abin da ya faɗa suka kuma aka jarrabe shi da wata mace wadda take ja'ira kwarai da gaske wato da ita ake haɗa kai ake wannan mummunan aiki ɗin to shine Allah ke haka ita mana ita mana ta labarin kazzabat qaumu lutin bin nuzur inna arsalnakum inna أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر الله تعالى يكفي lalle mun aiko a kansu su mutanen annabi lot mun aiko musu da hasiban tsakonkwani irin na azaba missiles mizas na azaba tsakonkwani makami ne linzami irin na azaba illa ala face mutanen gidan annabi lut masu imani amma banda matarsa su waɗannan najjainahum mun tseratar da su bi saharin daidai lokacin asuba ne sahar wa bila ya yastaghfirun waqtu sahar lokaci mai tsadan gaske a daidai lokacin muka ce fita kai da iyalinka amma ban da matar ita ja'ira ce shi yasa aka ce in kana cikin mutane to ka aboci na kirki in ka aboci mutanen banza idan sakamakon halaka na banza ya zo yana fada wahala kai ma ka tsira idan kunta fi qaumin fasahib khiyarahum ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي عن المرء لا تسأل وصل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي ka abuci na kirki sai ka samu sakamako na kirki masu magana suna cewa tell me who your friends are and I will tell you who you are gaya min su waye abokananka na gaya ma waye kai kuwa kalam hakim saboda haka yani Allah ya ce mutanen annabi lut mutanen gidansa mun tseratar da su bisa harin lokacin asubahi an musu haka ne ni'imatan min indina kazalika najzi man shakar Allahu akbar eh, a matsayin ni'ima daga gare mu haka muke sakawa duk wanda ya gode wato gode mu ni'imar Allah babban abu ne Allah da kansa wato ya kira kansa mai godiya Allah da kansa yana godiya Ya ce ma Allah bi azabikum in shakartun wa amintun wa kyanu Allah shakiran alima suratun nisa aya mai lamba 147 Allah ya kasance mai godiya ne kenan Allah ya sifata kansa da cewa yana godiya sannan in ka ji sura mai lamba 76 suratul insan ne Allah ta'ala yake cewa inna hadha kana lakum jazaa'un wa kana sa'yukum yana an gode musu ya kira annabi nuh a cikin sura mai lamba bakwai aya ta ya yace ina hukana 'abdan shakura ya kira annabi ibrahim a sura mai lamba 16 yace shakiran li an umi ittaba wahada ashe kenan godiya sifa ce muhimmiya in aka ni'imta ka sai ka gode kuma ya faɗa a sura mai lamba sha hudu ta ainin bakwai wa ista'azzana rabbukum la in shakartum wala in kafartum inna azabi da haka suka ce idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa dawim 'alayha bi shukri al-ilah fa innal ilaha sari'un niqam in kana cikin ni'ima to ka roki Allah ya ɗorar maka da ni'imar ta hanyar gode mai ka nisanci wato arraba ita ni'imar taka ga gushewa saboda sabo kan yi dalilin gushewar ni'ima da fata an gane ko to Allah ta'ala sai ce a wannan wurin ni'imatan min indina kazalika ji man wa shakar tayyib barin tambaye ku shukuru lillah fasara alhamdulillah fassara oh, duk godiya ne hamdu godiya shukru godiya ne bambanci babu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ko ku yabo ne to a shukuru fa to me laifi idan na fassara alhamdu da godiya a yarenmu na hausa wani yare mai fadin gaske yaren da mutane fiye da miliyan goma sha takwas ke amfani da shi a wannan yanki na west africa da sassa da yawa na duniya a yau har ya zama yare wanda yake na duniya a yau Mahaushe kan ce alhamdu godiya shukuru godiya amma hamdu godiya da yabo da kirari da kambamawa sai dai sukan ce bambancin shukuru da hamdu shi a shukuru godiya a aikace idan ka ci abinci ka ce alhamdulillahi ladi a ta'amani wa saƙani kaza kaza kaza kaza ka yi godiya irin ta kwaɗan harshe to bai kamata kuma a ganka misali a gidan sinima ba sai mu ce aikin ka ya rusa wancan godiyar ita a shukuru ita ce godiya a aikace i'malu ala dawo da me shukuran rafin saura godiya wajibi ne a kowane irin yanayi Allah ya ce ni'matan min indina ni'ima ce daga wurin mu. kazalika najzi man shakara haka muke saka ma duk wanda ya gode saboda idan kana son ni'imarka Allah haɓaka maka ita to ka gode ya ku yan uwa a wannan wata na Ramadan ya ku yan kasuwanninmu gagara sa. ta hanyar sayan hannun jari a kamfanin Allah a wannan wata cikin dukiyoyinku ku kare da farashi saboda ya ni'imta ku wannan da jarin biliyan wani jari na 3 wani bai san kudinsa ba misali nisa ba za ka fitar da kayan abinci ba trailer na shinkafa menene gare ka ne bawan Allah ba a ce ka sayar kyauta ba ka ce ku je wuri kaza a garin Kaduna a Zaria a Kano kowa ya je ya ba da dubu biyar kawai ya ɗauki buhun shinkafa kuma buhu cikakke mai kwano nawa mai tiya arba'in arba'in cip cip cip kuje cikakken buhu kwano nawa ne ashirin ne bai kai arba'in ba sai shi kenan a sani na ban sani ba kila kaga kila buhu kan bambanta daga manomi zuwa manomi amma ni a tsammani na cikakken buhu ai kwano arba'in ne ko haka ne to ko ma kwano nawa ne malam dauki qur'an na haka dauki shi kar ka sashi haka ta'addud ma kitabillah ira saboda haka ya jama'a ko ma nawa ne abinda muke cewa ya masu gidan mai an ce farashin mai 140 da nawa ne to ku ji tsoron Allah ku tsaya wurin waɗanda shedan zai ziga su ku ƙara saboda tsabar rashin ɗa'a irin Najeriya da kwaɗayi da masifar zalama 147 me za ka samu tsammani ake ma a karya abin ya yi ƙasa Ƙila ma ka sayo man nan wallahi in kasir a ɗari za ka cire ba amma rashin taƙawa da rashin godewa Allah zai sa mutum ba zai haka ba to mu tsoraci Allah tare dukiyar sai ka ƙara carawa a jere ka da ciwo ka kasa cin kwabo daga ciki sannan kuma ka mutu ba tsayar kenan ba kana ina aka ce wata mata tana da miji mai dukiya malami hadari ya mutu aka dauko su za a kai daki ana tahowa da gawar da Allah ku kai shi inda ake fakin motoci kar ku aje mana gawan a rum din mu kada because he is bleeding yana da jini kare bata mana ainin kafin na'am to me rage kuma misali duniya kenan ba sura ga wata ne alkhairi ka ciyar da dukiya ku je gidajen marayu ku taimaka da abin da Allah ya baku mata yadda aka mutu aka basu da yara da yawa gajiyayyu masu tsabin hankali yara 'yan baiwa da ke bukatan scholarship duk aiki na alkhairi gyaran makabarta a garinku a unguwarku gyara hanyoyin da kuke harkoki da su masallatan unguwa na zudura suna yoyo ne amfanin a kwashe kuɗi a kai waje haka zai yi ne idan mun gode ma Allah kan ni'ima ta sa kuma in har muna cikin tashin hankali Allah ya mana canji na mulkin da duk mai hankali ke cewa an samu gyara to akwai bashi akan kowannen mu sai mun gode ma Allah kan wannan ni'ima din in ko muka yi butulci har aka fara zagi da sauransu to shi ke nuna alamar rashin hankali ga masu wannan abu babu wanda ke da ainihin kwarewa ɗari ɗari kowa na da kasawarsa amma Allah ya maka ni'ima ka kuma butulce masa ka rufe ido ka kasa ganewa to wannan alama ce ta karancin imani ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar Allahumma ij'alna min ash-shakirin ولقد أنذرهم بطشتنا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذور الله تبارك وتعالى يتي للي النبي لوط يا قرقتي سوء سوء ولقد أنظرهم بطشتنا فتماروا بالنذر للي يا قرقتي سوء ويا قرقتين su aka gargada a kenan ya sauke nauyin da aka dora masa lalle ya gargade su batashe sana tsananin kamun shine batash inna batashe rabbika shafkar ubangijinka akwai tsanani to ya gaya musu kuma da hankali in kuka ki in ya tashi fa kama ku ba za ku tsira ba kaga wannan ba karamar shaida bace allahn da ya aiko shi ne yake ba da shaida cewa ya fa sauki abin da aka tsora masa walaqad anzarahum batashatana amma mai faru fatamarau bin nuzuri sai suka dinga ja'in ja suna musu dangane da gargadin da ya musu an faɗakar da ku sannan kun ja'in ja to shikenan tunda haka ya faru kuwa sai Allah ta baraka wata ala ce me walaqad Rawadu an baifihi kaji abin da suka yi kalmar murawada a nan sun nemi aikin banza da ma bakinsa a billah an ce lokacin da aka aiko mala'iku biyu su je su halaka mutanen annabi lot sai suka tafi a tsoron samari kyawawa suka bi ta gidan annabi ibrahim allah ya kara masa aminci suka gaya masa za mu tafi mu halaka mutanen ce suka je gidan annabi lut da lut ya gansu su ce wai na jin tsoro samari kyawawa matar tana ganin su sai ta yi ma abokanan fasikancinta signal ku zo yau gida da bayani dosan mala'iku wane an ce abinda take yi sai ta kunna wuta wutar ta yi tsiri sama da sun hango <laughs> akwai bushasha mutum ya tamu ta mana signal kuma a gidan annabin Allah in aka hada ka da muguwar mace ka shiga uku Allah kashe mu balantana kuma kafira na'udhu billah shi sa duk mutum ya nemi Allah ya azza shi da mata saliha ta kirki haka ke ma ki nemi Allah ya azuta ki da namiji salihi da za ku rayu kan san Allah ku taya juna sun tsaye ka in an samu a ci in an rasa a gode wa Allah yau da gobe sai Allah saboda ka wannan mata shi'uma ce to shi ne da suka zo da suka samu labari kawai sai suka mai gidan annabi shi ne Allah ke gaya mana wala rawa duhu an baitihi sun yi ƙoƙarin wai su kai harin aikata mummunan aiki da bakin nan sun ɗauka mutane ne wai yawa kun yi kuskure ina annabi lutu hankalinsa ya tashi alaisa min rashid ɗan cikin ku ba mai hankali ne wala tukhzuni fi baiti dan Allah kar ku to kar ku kunyata ni suka ce kwantar da hankalin ai kaji kaji kaji mu mala'iku ne ce Allah to a shi kenan magana ta tsari maza ku zo ku zo ku zo shi kenan Allah ce fatamasna a'yunahum muka buge idan dunan su suka makance tukun farko abin da aka yi kenan suka shiga fagam ne na su tafi aka ce da su fazuku azabi wa nuzur ku dandani azabata da kuma gargadi na walaqad sabbahum haka ne walaqad sabbahum bukratan adabun mustaqir فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله تعالى يتشي وتأذابا tabbatacciya wadda take da dahir ta yi musu asubanci domin daidai lokacin asubahi aka umarci annabi lut ya kwashe danginsa da iyalansa duk su bar garin amma ban da matar tana cikin waɗanda ta bi shi amma aka gaya masa idan ta ji lokacin da ake halaka mutanen garin za ta yi kururuwa ta ce wayo mutane na to wannan zai ƙara nuna cewa bata cancanta ta kasance cikin tawagar ka ba za a finci ko ja'ira a haɗa ta da su halaka kuma abin da ya faru kenan ta bi mijinta to Allah ta'ala ina sai tsara dole ta kasance tare da mutanenta saboda haka mujirmi daban na kirki daban afana ja'alul muslimina kal mujrimina malakum kaifa tahkumun saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya hada da ita aka halaka ta walaqad Allah ta'ala ce mun qur'ani mun sauƙaƙa shi ga dukkanin mutane lizikiri dan wa'aztuwa fa hal min ku lissafi sau nawa Allah mai ta irin wannan lafazi a cikin suratul qamar ai kamar fa ayi ala rabbikuma tukazzibani ne sau nawa ne zamu zo kan da suratul ar-rahman aya ta gaba ولقد جاء ala فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر الله تبارك وتعالى يتفي للي متعنين فرعون gargaɗi ya je gare su suma ba qad jaa ala fir'auna nuzur in ce al mabiyansa ɗan ya namu ya ku zo ɗinsa to fir'auna shi ma da shi da tasa tawagar gargadi ya je gare su amma mai faro kazzabu bi ayatina kulliya fa akhadnahum akhza aziz muqtadir sai suka karanta ayoyi gaba daya ba wata aya da muka aika musu da muka nuna musu face sun kareta Allah ce sai muka kama su kamo irin na azizin buwayi gagara misali muqtadirin mai cikar iko Allah shine muqtadir Allah shine al-aziz wanda ya fi ƙarfin kowai, wa al-qahiru ibadihi da aka sai ce muka kama su kamo irin na babuwayi wanda ke da cikin iko na'am akuffarukum khayrun min ulaikum أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ فَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ والساعة أدجي وعمر الله تبارك وتعالى يتي أو تتنبيا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في zubar. wannan ita ce aya mai lamba 43 daidai cikin wannan sura mai lamba 54 suratul qamar Allah ya ce akuffarukum khairum min ulaikum kafiran da kuke da su a makka abu jahal sai kuma wa abu lahabin abulbaktari ibn hisham amit ibn khalaf ubai da sauransu kafiran da kuke ji da su a makka khairun su suka fi waɗancan ƙwari da dukiyar su suka fi su shi ne wannan maganan akufarukum khairun min ula'ikum manyan kafiran naku sun fi waɗancan da kuka ji sun fi samu dawa ne sun fi adawa ne da ƙwarin jiki da sun fi sunai ai ba ana nufin khairin khairiya ta alkhairi ba hmm. sun fi su ne to ina suke ma'ana in an gama da su to ko waɗannan 'yan cakura kwai ku kuma ana kuke ina fata an gane amlakum bara'atun fi zubur ko kuna da bara'a ne wani rubutaccen alkawari na Allah ba zai kama ku ba a cikin littafin Allah an rubuta muku ne babu wancan babu wannan farko dai ba su fi su ba sannan ba su da bara'a ɗin na'am am kulun ko kuma dai kafiran na cewa na hannu jami'un muntasir ai dukkaninmu wannan gangamin namu mai samun galaba ne sun faɗi wannan lokacin yaƙin badar da suka ga wai yawan sai suka ringa kakaci suna cika baki ai muna da yawa lan nughlab al min yani killa. ai ba ba samu galaba a mu ba amma sai Allah ya ce me zamul jam'u wa na dubur to za a rugurguza wannan gangamin nasu kuma za su shafa a taku mana za su gudu na'am bal sa'atu maw'iduhum kyale su dai kawai tashin kiyama shine ma'alƙawartan su yani makanul wa'ad za su mutu za su haɗu da Allah tashin kiyama nan ne ma'alƙawartarsu wasa'atu dama ita kuma tashin kiyama addaha ita tafi kasancewa mafi girman musibu gaba daya duk wata masifa aka ce daga kiyama subhanallah adha ita ce mafi dukan zuciya da masifa wa amar ita tafi kuma ɗaci ya Allah ka sa ta kasance mana mafi saukin abin da zai kasance ya arhamar rahimin na'am إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر الله تبارك وتعالى شيء للي مجرمي إن المجرمين في ضلال وصور للي أينهم مجرمي ما صليتي أنا مجرمي مشركي da kafirai da lallai suna cikin bata wa su'ur da mummunan tabewa da ke kai su zuwa ga halaka za su gamu da wannan bala'in yaushe ne ne yau mai yushabuna fin nari ala wujuhim zuku masa saƙar ran da za a ringa jin su ki yushab daga sahab ran da za a ringa jin su a cikin wuta akan fuskokinsu fa kubukibu fiha hum wal ghaun haka za a hankada fuskar ana kuma jan su ana cewa da su zuku ku dandane massa saqar shafar wuta mai tsananin zafi mai suna saqar haka za a ke da su aya ta gaba inna kullu shay in kọlọ́kọ́nà hudi kọjọ wọ́n máa àmúna ilẹ̀ wa hidatu kalamfin bilbafọ́. Allah ta baraka wa ta'ala ya ce, ina kulle shi in kọlọ́kọ́nà hudi kadar. Mukan duk abin da ka gani mun halicce shi ne bi kadarin wato da wani iko namu. kuma mun gina komai a bisa tsari ne bi qadarin ala qadarin muhaddadin wa nizamin manzabitin muhkamin mubarmajin komai da ka sani ya ginu kan kaddara karkashin wannan malamai ke cewa jama'an nan da ake ce da su kadariya ya tabbata a hadisiran tashin kiyama Allah zai ce ku kawo masu rigima da ni a billah sai kadariya su bayyana a lokacin su ne jama'ar da ainihin ke kafa hujja da kaddara suna ja'inja da Allah yaya wai zai kaddara ma bawa sabo sannan kuma ya masa azaba a'udhu billah ibn umar Allah ya kara masa yarda a zamaninsa ya ga sun bayyana ƙarshen rayuwarsa yace ta waɗannan babu mu babu su kada ku aura musu kada ku auro daga gare su majusawa ne kazamai ne ba musulmi ba ne su ne kadariya an gane ko suna nan da yawa ƙungiyoyi ga sunan nan iri-iri ga irin su ibadiyya irin su khawarij ga sunan shi a da sauransu misali har wani malami na cewa shi ɗan kadariya inda zai kwana yana sallah ya zama ainihin yadda ka san itin dabino saboda tsayawa ƙiƙam yana azumi har ya rame saboda bin Allah kuma a kashe shi bisa zalunci saboda waccan aƙidar da ke janja da Allah yana mutuwa Allah zai hankada shi jahannama ne a nuna maka wato sauka daga aƙida nagartacciya zuwa ga shirme ba karamar halaka ba ce suraka ba a kafa hujja da wannan magana duk wanda ya ce to ni ya na iya haka aka kaddara min in yi aikin sabo to baka da hankali domin ka in har haka ne me yasa a harkarka ta kasuwanci baka cewa ai an kaddara min ba sai na je kasuwa ba kuma zan yi ciniki zuna mana a gida me yasa ba za ka yadda ba a garinku a unguwarku babbar hanya da motoci ke zirga-zirga ka ɗauki katifa ka je ka shimfiɗa ka kwanta a tsakiyar titi saboda in Allah bai kaddara mota za ta take shi ba don Allah mai ku za ta taka shi to je ka yi. ko shakka babu in ba a kaddara ba abin zai faru ba zai jarraba a gani in ba a kaddara cewa lallai mutum dan ya sha magani mai guba zai mutu ba babin wanda zai faru to je ka sha poison mana ka gani ka yi testin din iyawar ubangiji ba na gaya muku ba kila a wani majalisi wani fasfo da ya zo yana surutun cewa shi kaza kaza mun faɗa a karatun baya muka ce to ka zo ka sha guba mana tun da bible ɗinka ya ce masu imani da annabi isa za su sha guba a cikin littafin marcus 16 16 17 18 ya ce a aishi don me zai takali ubangiji ba zai sha ba to ashe baka kafa hujja da kaddara kan sabo na'am in kai sabo Allah ya hukunta maza ka tuba kuma hukuncin Allah ta aiwatar a kanka to su ‘yan ƙadariya ba haka suka ce suna ja'in ja suka faɗaɗa ma'anan ƙadariya har ta ɗauki wasu salo wanda yake mafi muni ta wannan aya tana dukan kansu ne inda Allah ta'ala ke cewa komai da ka sani mun halice shi ne bisa ƙadara kuma wa ma'amuruna illa wahidasun him ne lamarinmu na tashin kiyama in ji Allah lamarinmu na tashin alkiyama wallahi bai kasance ba illa bugu ɗaya ne kawai yadda kasar lamhin bilbasar basar waikawar ido shine lamh waikawa ta fi ƙiftawa sauri kwarai waikawa za ka iske kafin mutum ya ƙifta ido ya waika wajen goma juyawan ido haka misali ka kalli madubi da kyau zaka iske kwayar idanunka tana wani Wani jujuyawar ita ce waikawa amma kiftawa kuwa girar sama da ta ƙasa su haɗe shine ne kiftawa ke idan ayyuhuma asra'a lamh aina to Allah ta'ala ke cewa lamarin mu na tashin kiyama Allahu akbar yadda ka sanin waikawar ido ne wane mutum an gama hisabi halittun farko da na tsakiya da na ƙarshe kowa ya ga sakamakon shi Allah ka samu ga alkhairi wala qad ahlakna na wala ahlak ahlakna ashya'akum fa hal min muddakir wa kullu shay' إن فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر الله تعالى يتي ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر a من a أشياعكم jama'unku a jam'in shi'a ne ai group ɗinku ire-irenku maɓannata Allah ce mun gama da su ai shine ne a shiya'akum arabiya kenan menene za ka cire kalmar ashiya ta tashi daga dangi yan uwa ta kuma zuwa ga abubuwa abubuwanku abubuwanku ayin da ka cire in ka sa alhamza ya canza shi sa a karatun ƙur'ani laifi ne ka zo ka canza harafi in ka ce ashiya akum ma'ana ta canza dole ka ce mai ashiya akum shi sa ainihin sai ali an ce na cewa lokacin da Allah ya ce warattilil qur'ana tartila yace abinda ake nufi shine tajwidul hurufi wa ma'arifatul wuqufi kowane baki ka jawwada shi ka faɗe shi yanda ya kamata yace wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwid qur'ana asimu لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه كينان خون بكي كباشي حي كنسا عندك كلمو أكسر هوسا ديوا مكن شاوة هلا وجن فتن هارف ضاد نميكي تيوا لوا أتكن شيء ولا لوالينا وزوزني كرفن هالي كينا أي من شيء ولا لوالينا la ba daidai bane wala lalin suka ce wala ralina ralina a'udhu billah wasu kuma kan ce aina wala zalin idan ka pakistan raziyallahu anhu hazrat da sauransu misali na'am ko ka iske ba haushe kan ce mai shirin ma ka laƙa ka laƙa madadin halaka ko yi ce halaka wato wanda ya aski to ka ce Allah ya aski kuma kira a'udhu billah wani shekhin malami shekh abdullah al-afghani fitaccen malamin tajudi ne a saudiya na jin yaro Allah ji kanshi yana darasi yake cewa ya tafi wasu yankuna na kasashen laraba sai ji musamman in ka je yaman ba sa iya faɗin ainihin ka sai zunga ce ga lagad jitu ilai lagad jitu ilai lagad gala Allah sai ce to me irin wannan magana حيض والله على كل شيء قد ستمي شيء قدير أو قدير لا إله إلا الله قدير لقى غدر أشي كيا يبكي وجنكرة قرآني يا زمدولي عرفتم ولقد أهلك نامي أشياء أكو أشياء عا عا أم بكيمي wofi don mai ka wofintar da ita na'am yawwa wai abinda suke nufi eh, ai an wofintar gabarin digo to wasu a hausa da abin ya mutu nauyi suke ce kai kai dai an baki buɗe dai wai suna ganin wofin nan ya yi nauyi an baki buɗe to me digo fa sai mu ce gan baki buɗe in ya shiga cikin zurin baki fa sai ka ce kafa, gani kafa wato Allah ya hore ma kowace al'umma hanyar da za su yi ta'amul da littafin Allah azza wa jal araftum musamman littafin Allah azza wa jal shi yasa tsarin karatunmu na gargajiya yana da kyau da yawa za ka iske yara yau in ka ba su allo irin namu na za su iya karanta maka ba musan alu ba ta cajin karami haka musan wannan ba in ko za ka tara biyu ka san wancan da yadda yake a larabci din sai zama nurin ala nur haske kan haske don suka ce li anna man alima hujja ala man lam ya'lam wanda ya sani hujja ne kan wanda bai sani ba tayyib almuhim Allah ta'ala ya ce walaqad ahlakna ashiya'akum mun halakar da ashiya a kun sannan sake tambaye ku an baki ina mafitanta yake ne ɗaliban tajwidi ku nake tambaya wa zai gaya min an baki ina take fitowa daga ramin hanci haishum ko daga harshe ko daga jau tumbi daga ina ne a ƙasar halk farko-farkon ko tsakiya ko can ƙasa Hmm? cikin harufan mai izhari guda nawa kai haka ilman hazahu gairu khasiri ok a aina take fitowa ne tsakiya ko can kasa aha gha ina take ha kuma fa can cikin tumbi kenan ko amma ghafa ai farko farko ne a ah! tsakiya ka dauko diagram mana za ka ga mana ashe ka tsaya ka wajabta kanka faɗin kowane baki yanda ya kamata dole ne Allah ka samu dace Allah ce lalle mun halaka danginku ɗan ya namu ya namu ku zo mu je ɗinku mun halaka su fa hal min muddakir cikinku akwai wanda ya tuna saboda ai an ce alkayisu ko al'aqilu ko alfatinu man wu'iza bi ghairihi hankaltacce shine wa'aztacce wanda yawa asu da abin da ya faru ga dan uwansa Allah ce mun gama da su ko ba za ku lura bane wa kullu shay'in fa'aluhu mai fi zubur kuma duk abin da suka aikata su mutan naku wallahi yana cikin az-zubur litatafai an rubuta komai wa kullu saghirin wa kabirin mustatar duk wani karamin laifi da suka yi da babba shi ma an riga an rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un innal muttaqin innal muttaqin fi jannatin wa nahar في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن الله تبارك وتعالى يتي إن المتقين في جنات ونهر للي ما سجن Allah, الله اللهم اجعلنا من المتقين masu tsoron Allah, wato saɓanin waɗanda ka ji labarin su kafiran nan sukan fi jannatin wa naharin suna cikin gidaddaji na aljanna wa naharin da ƙoramu na ni'ima ƙoramu na morewa gidaje da aka ƙaddara musu dawwama gidaje ba irin na duniya ba yanayin ba irin wanda ka sani ba ne daɗin ya bambanta babu tsoro amana ce da aminci da kwanciyar hankali da lagwadar da hankalinka bai taɓa kaiwa gare shi ba Allah ta'ala ka ba mu innal muttaqina fi jannatin wa naharin fi maq'adi sidqin Allahu akbar suna cikin wata mazauna irin ta gaskiya maka'ad sidqin mazauni wanda yake na dahir na gaskiya a wajen wa inda malikin nan ga sarki buwayi mai iko muqtadirin mai iko malik yani fa'il mai cikan mulki muqtadirin kuma wanda wato ikonsa da kwarewarsa babu shi malam wanda ya rasa aljanna ya yi babban hasara Allah ka ba mu ita ba don halinmu ba ya Allah cikin falalarka da karancinka da yardanka da kuma ainihin sahalewar ka bal'alamin. da wannan kalma wannan sura ta kammala ya Allah ka kammala mana rayuwarmu da alkhairi da imani da ƙawa da binka da kiyaye dokoki sai mu je ga sura ta gaba mai suna tsuratun rahman wannan sura ita ce sura mai lamba hamsin da ainihin biyar daidai kuma wannan sura babban malami ibn al-jawzi Allah ya rahamshe shi yana cewa wato makiyya ce makiyya ce a haka ibn abi talha ya rawaito daga abdullahi dan abbas da al-hasan da ata da muqatil da jumhur din malamai haka duk suka ce cewa suratul rahman sura ce makiyya sai dai abdullahi dan abbas yana cewa in banda aya daya yas'aluhu man fis samawati wal ard suratul rahman kenan ana ganin ita madaniya ce haka atsiya ya rutu da gare shi kuma wannan shine ra'ayin abdullahi dan mas'ud ar-rahman allama al-qur'an da fata an gane ko Allah tabaraka wa ta'ala sai ce ar-rahman Allah shine ar-rahman ma'anar ar-rahman wato mai gamammiyar kyauta kakan ce bismillahir rahmanir rahim da ar-rahman da ar-rahim kusan duk ma'ana ɗaya ne sai malaman mu kan ce eh ar-rahman wanda kyautarsa ta game kowa da kowa kafiri na karkashin ya ubangiji haka mumini ana ruwa a gonan musulmi ana yi a gonan kafiri kafiri na ci na sha yana sa kaya haka musulmi ar-rahman kenan to Allah mai wannan sifa shine wanda allama al-qur'an shine wanda ainihin ya ilmantar da qur'ani ma'ana ya ilmantar da annabi Muhammad qur'ani sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ilmantar da shi shi kuma Muhammad ya ilmantar da al'ummarsa alaihi salatu wassalam a kenan ilmantar da ƙur'ani aikin Allah ne an gane in aka ce ga malami ya koya ma ƙur'ani daga farkon bakara hannasi sai ka ce ai shi ya koya min ƙur'ani faɗin haka laifi ne tunda Allah ya ce allamar ƙur'an Allah ya ce shi ya karantar da ƙur'ani to kuma sai ka ce ai malami na shi ya karantar da ni ƙur'ani shin faɗin haka laifi ne ba laifi ba ne tunda ba laifi ba ne ka ce ainihin babana shi ciyar da ni tare da mai ciyarwa hakikanin al'amuran wane ne Allah ne to su waɗannan mene ne sababi ne kawai dalili ne komai da ka sani akwai dalili ko madalla Allah ta'ala shi ilmantar da bayansa qur'ani sannan kuma khalaqal insan na'am khalaqal insan allamahu al bayan hmm. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله شيني وند خلق الإنسان شيني يهل كمتن متن دي ده كسني كلمة خلق شيني أوجده من العدم لأن معنى الخلق الإيجاد من العدم samarwa daga rashi zuwa game kasantuwa dukkanin mutum da ka sani a hanyar da ya bi ta zuwa duniya sai da ya bi duniya duniya kamar guda uku kafin mutum ya zo duniya akwai duniyar da ya wuce ta ana kiranta mai zar kafin ka zo duniya kuma allah ya rubuta za ka zo to wannan kasancewar da kake ciki sunanta zar duniyar da bata tabbata ba tukun amma kana cikin tsarin ubangiji zaka misali duk mutumin da ka gani zai auri wata ko yaro da zai auri wata mace ana tsammani bayan auren Allah ya musu arzikin samun haihuwa to a kenan muna wannan tsammani to dan da za a haifan da bai ba mai auren ba tukun amma an ce za a ba shi ita to wannan dan da a sanin Allah zai zo to yana cikin alamu zar kenan can idan aka yi auren sai tashi daga waccan duniyar zuwa ga alamun rahim duniyar mahaifa wa nuqirru fil arham ma nasha ila ajalin musamma daga nan kuma sai alamul ibtila ya fado wannan duniya din duniyar jarabawa kenan to wannan process shine manan khalaqal insan sannan kuma ya bar wannan duniya zuwa alamul barzakh wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun daga nan kuma sai alamun nashar sai alamun hashar daga nan kuma sai alamun na'im ko alamun naqim duniyar jin daɗi Allah ka bamu ko kuma ta wahala Allah ka kiyashe mu almuhim Allah shi ya halicci mutum allamahul bayan sannan kuma Allah ya ilmantar da mutum ainihin bayani suka ce bayani anan yana ɗaukan ma'anoni daban-daban misali ibn jauzi na cewa kalmar albayan ya zo ita wannan kalma ta zo a ma'ana ɗaiɗai har kamar misali ma'anoni guda kamar shida arabtun suka ce albayan annut wa tamyiz furci ya sunanka wani ka iya furtawa har a fahimci kai ne wani ba wani ne suka ce ne bayanin da Allah ke nufi anan in ya gara ma sai toshe bakin ka kasa magana shine na biyu suka ce allamahul bayan ya ilmantar da shi bayanin gane halal da kuma haram haka kasa da ya fada na uku abinda zai furta da abinda za a gaya masa na hudu alkhairu washar shar in ji abba ala kulli halin har zuwa karshen abin da mabuta ilimi ke faɗi Allah da ya ilmantar da mutum bayani to mafi girman bayani wanne fi alkhairi ya koya maka faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah da faɗin duk abin da zai amfane ka sannan kuma ash-shamsu wal qamaru bi husban da rana da wata dukkaninsu suna tafiya ne bisa lissafi rana da kake gani da kuma wata kowa na tafiya ne a lissafi a ƙididdige har lokacin ƙarewarsu la shamsu yan bagi laha an tudrika alkamar bal sabqun har wa kullum fi falakin yasbahun to Allah shi ya halicci ainihin rana da wata kuma kone na tafiya a bisa ainihin mai lissafi aya ta gaba والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخفضوا الميزان الله تبارك وتعالى يكفي والنجم والشجر يسجدان da annajimu da ashajaru suna ma Allah sujuda ma abota tafsiri nan sun kasu gida biyu wajen fahimtar kalmar annajimu ibn abbas na cewa ba ana nufin tauraruwa bane annajimu nan dukkanin tsiro wanda ke bin bango kamar yadiya ai kun san yadiya to annajimu kenan duk shuka da ba ta da makyangyama ba ta da stain ba ta tsayawa sai dai ta bi misali doya ba an san doya ba abin nan shukarta kuringanta ake cewa ko ba yana jin jikin bango ba ne to an najimu kenan fulawoyi shi ne an mu. fassuran ibn abbas sai dai almajirin almajirinsa mujahid na tala an naji ɗin nan ana nufin tauraruwa ne araftum amma sukan gabatar da maganar dan abbas allah ya kara masa saboda me saboda ganin alakar annajim wa shajar an ambaci waɗanda suke ba su da ainihin makyangyama da kuma shajaru wanda ke da makyangyama din to dukkanin suna ma allah sujuda allahu akbar bishiya na sujuda yaɗiya na sujuda to kai mutum baka sujuda sannan kuma ga sama shine was-sama'a was rafa'a wa mizan samaniya kuma Allah ya daga ta kalli sama da kyau da me aka tokare kai rufin din gidanka akwai reniya to samaniya Allah ya daga wa wada mizan sannan kuma Allah ta'ala ya aje mizani komai ga inda zai ci kafinci hatta cin abincinka da kake da shi yana da scale yana da mizani duk jin yunwanka kuma duk haɗa maka akwai lokacin da abincin da kake ci sai dai ka kalle shi kawai saboda an kai geji yanzu kalli duk kwaɗayin cin naman mutum da an ce da kai babban sallah ta zo yaya sai kana kan sai ka haƙura da naman sai shiga kame kame a nemo wato tsamiya da kunun tsamiya kara a ci ciki ya bindiga ashe an kai geji duk gajiyarka ka ƙara mutsutsukan bacci za a kai jallin da bacci sai ishe ka an kai geji ne to haka ita ma ka tana da geji tafiya za ka yi duk tafiyarka a hankali da gudunka akwai inda za ka je ka ce aimun zo inda muke so haka rayuwa take ita ma rana in tafi tana da mizaninta la ilaha illallah suraka Allah ya aje sikeli na komai shi sa ce Allah tatghaw fil mizan kar ku ci iyaka a mizani ko ibada ne akwai mizani menene mizanin mu a cikin misali ainihin sallar la'asar raka'a nawa gejin kenan in kai raka'a biyar ka wuce iyaka haka ne yawa haka kuma misali inda za ka yi sallar magariba raka a takwas ba ta yi ba ka tsaya inda aka aje ka Allah ta ɗaga fil mizan وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسوا الميزان sannan ku tsayar da ainihin mizani wato ma'aunin da aka ɗora ku a kai bisa adalci kar ku toye mizanin kalmar mizani kalma ce mai faɗin gaske hatta awo ɗin nan ka cika an gane ko yanzu misali aka ce buhun shinkafa me mizaninsa buhu ka ce shin yakan kai har wuya na'am da yanzu ba garwan mai har ba ke yake garan man gyada ya yake ne to wai me aka samu wannan lokacin da al'amura suka yi ƙasa shi abin da baka ba mutane ka cika musu ba nawaye ne kuma ka ce galan ne amma daidai guru ragowar da aka bari ba shi kuma waye. an ce ku tauye mizani ma'auni ka iske mutum yana sayar da mai a bakin titi sai ka iske ya baka galan bai cika ba Allah ta'ala na cewa mai wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan sai ce wal arda wadaha lil anam wal arda wadaha lil anam hmm. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان أفاكم kuma ألا يا Allah ya شيني والأرض وضأها shine wal Allah ya shimfiɗa muku ita lil anam dan talikai ma'ana in kace al anam anan ba mutum bane kawai saboda daga cikin masu amfana da ƙasa ai ba mu mutane ne kaɗai ba hatta ma aljanu da baka ganin su da dabbobinmu ma'ana Allah shi ya aje ta daga Najeriya za ka hau doron ƙasa ka ji ko ina a duniya shi ma na wata duniya zai iya zuwa ƙasarka Hakaran ya shimfiɗa ta ya yi haka ne saboda ainihin halittarsa fiha hatun a cikin ƙasa akwai 'ya'yan ice na marmari inda za ce kai lissafin 'ya'yan marmari da muke da so a nigeria ko a west africa ko afirka gaba ɗaya watakin da an baka aiki an gane guava ko guiva aji aji nawa ka sani mangoro aji nawa ka sani binta siga har ma da ibnu siga in akwai aji nawa ka sani fakiha a ina ke tsirar da su a bayan ƙasa wannan ga kuma ɗan dabino dabino iri nawa ne kana da safari kana da sukkari kana da ajwa je ka kasuwar madina kaga aji aji aji na dabino komo a nan gida misali in ka tashi ka bar kano ka kama hanyar shawarin can cikin jigawa inda muke da misali kasuwan dabino iri-iri ko ka zo daga cikin kasuwanninmu kaga inda mutanen nijar buza yake shigowa da dabino iri-iri musamman a wannan wata da muke ciki na ramaba dabino classes hawa-hawa na'am waye su zaƙin da ke ciki waye saka musu allahu akawar baurin da ke ciki waye janye baurin a hankali a hankali ya maye baurin da ainihin zakin kuma ina ake yin so subhanallah kuma ruwan da ke shayar da dabino yayi yi zaƙi da mangoro da tsada da fasa dabur da da gaba ɗaya ruwan sun bambanta ne ruwa ɗaya ne amma ya bambanta su ne wato cikin ɗanɗano fil'ukul wake wannan aikin allah azza wa jal wannan khalu zatul akmam wato ga dabino ma'abota kwansa masu kanmu aina duk Allah ta'ala shi wannan wal habdhul asr rihan sannan kuma ga kwayan ice mai soshiya war rihan da kuma mai kanshi ka iska wannan dan ice yana da ainin wato ainin buntu din sa misali yanzu shinkafa ko asfa shinkafa idan ka je ka cashe ni magana kai ko mhm menene hukuncin shinkafa in an cashe a rice mill wannan bawon nawaye na mai shinkafan ne anya ana ba su to mutane kuma sun yi shiru sukan ce a ba su idan misali ka noma misali kamar masara akan je masaran a gyara ta akwai dusa dusan nawaye to akan ba su na mai injin ne ka ko kafin aje ko ina ko ka gani ko har sun hukunta ma kansu cewa wannan asudin na a wani irin tsari ne kuma za a biya shi ladan shi misali Allahu akbar to dole ne mu kiyaye nan dai ƙur'ani na mana bayanin ga yanda Allah fa ya kayan shi azza wajal zaka iska wani ɗan itin yana da makanshi raihan wani da ka kai hanci sai ka ji shi da ƙanshi kamar me kamar uturujja al'uturuj ta'amuhu wari warihuhu tayyib ɗanɗaninsa da daɗi a baki haka kuma ƙanshinsa misali da fata an gane haka wasu fulawoyin duk a bayan ƙasa ake yin so to sai Allah ya ce fabi ayi ala rabbikuma tukazziban yau da wanne cikin ayoyin ubangiji sa kuke karetawa ya ko mutane da aljanno aka ce aljannu kan ce ya ubangiji babu ɗaya daga cikin ayoyinka wallahi da muke karetawa wannan fa bi ayi ala daga yanzu zuwa ƙarshe koyi lissafi sun kai ƙwaya nawa ƙur'ani ƙarar musu nawa ne talatin da ɗaya daga farko har karshe fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban karkai ta wani gardi da ya zo yana karatu da ya faɗi fabi ayi ala'in farko da ya zo na biyu ce kamar ta farkon ja wuce gaba ba za a mai ta bake nan kaji ɗan gaggawa kanan insano a jula da wacce cikin ayin ubangiji kuke karaitawa ni'imar ji ni'imar gani ni'imar duk abin da aka ambata Allah ba mu karaitawa mun yi imani ka kara mana ni'imar ya rabbal alamin آية تقول الله تعالى ta'ala خلق الإنسان من صلصال كالفخار نعم وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار Allah shi ya halicci mutum min daga yumbu mai dan ɗoyi-ɗoyi kalfahar yadda ka san tukunya da aka gasa in ka kwankwasa sai su dinga baka ainihin ƙara ma'ana dai can wata aya Allah na cewa mai إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين طين صلصال كيانا عرفتم من إنن وتئليتي بيانية تعليلية كو أصلية كو كما للتبعيد للتبعيد لا كيف بيان ma'ana mutum an halice shi daga asali irin na yumbu da laka da ƙasa kenan kowane mutum suka ce na da ɓangare biyu kana da ɓangaren salsala wato kai kana da ɓangare na ƙasa kana da ɓangare na ruhi kamar ayat da na karanta cikin suratu dawo suratu sa wannan shine asalin mutum asalinka daga ƙasa ne amma wa khalaqal janna min marijin ko min nar shi kuma aljani an halicce shi daga marijin min nar wato harshen wuta an gane mai bauɗin nan daga wuta wato hayaƙin nan na wuta wanda daga shi aka halicce shi shi yasa iblis ya yi mummunan kiyasi ya ce halakta ne min narin wa halaktahu min tsaye don me za ka ce in yi ma annabi adamu su ne ka halicce daga ainihin wuta ne marjin min nar shi kuma daga yumbu kai shi yayin mummunan kiyasi kiyasi ne batil min afdal aqisa da shi danye domin inda zai lura ba don shi kafiri bane yau ai ƙasa ka kamanta amfanin wuta da ainin kasa a cikin rayuwa gaba da take ita kanta wuta a ina tukun take bajewa ta samu da take so in ba a cikin kasan ba to anan an nuna mana cewa kowanne ga asalinsa sai Allah ta'ala ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne cikin ni'imomin ubangiji kuke karetawa? aya ta gaba rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn hmm. fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Allah shine ubangijin ne. wato almashriq mahudin rana guda biyu wa rabbul maghribain ubangijin masurmayantar rana guda biyu kalmar masurmayanta na nufin daga surmaya mai ce surmaya faduwar rana akan ce rana ta hudu rana ta surmaya yana ya garabat kenan bai Allah shine ubangijin inda rana wuri duke to kenan muna da mashirki guda biyu ne mahuda biyu mafada biyu e eh kwarai idan ka lura da kyau zaka iske lokacin damina da lokacin rani sai ka ga kamar rana ta bullo daga nan wani lokaci kuma daga nan in mutum ya lura to amma duk daga ina ne daga bangaren gabas ne ai to wannan mahuda guda biyu su da ƙura ne magana kai Allah shine ubangijin mashirƙai mahuda biyu bisa la'akari da zamunan da Allah ta'ala alaƙi da kuma mahudar rana mafaɗansu guda biyu ta faɗi kamar ka ganta nan wani lokaci ka ganta nan ke muna da mashirƙai, muna da kuma maghribai to waye wannan ƙwarewar wani ne Allah na gaya mana shine ubangijin mahuda biyu da kuma masomanta guda biyu fa bi ayi rabbi rabbikuma tukazziban aya ta gaba مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان sai ayar kuma take gaya mana dai har wa yau daga cikin nemomi na ubangiji da alkhairansa da ba su karewa Allah ya ce shine wanda maraja al-bahrain yaltaqiya kalmar marja ai ajra Allah shine wanda ya saki ya gudanar da dangi biyu na kogi ko na teku yaltaqiyan kai a ganin ido haduwa suke Allahu akbar amma ba haduwa suke ba saboda bainahuma barzakhul la a tsakaninsu akwai iyaka akwai badala akwai katanga wanda ba su haduwa wannan idan kana son ka ga wannan a aikace ka tashi kai tafiya wallahi ka hau ku za ka sha mamaki kar ka tafi da nisa barin ba su gajeren misali tafi garin lokoja daga lokoja in ta kama wato ka je ka hau kwale su jirgin ruwa na fata kuna jina ka hau wannan kogin ka shiga wani gari da ake kira shintako ko cintako ka wuce ka shiga yankin basa har irin su dikina a jihar kogi idan baka son ka bi mota don daga lokacin kana eji ka bi misali har irin su a jakuta kalas ka bar ida ka tafi ina ba ku saboda akwai kogi a abin har ma ana ma jihar kogi kirari ko ana kiranta ne confluence state wai gari da kogi biyu suka haɗu to Allah da ikonsa idan kana tsakiyar kogin zaka ga inda ga kogin Benue ga kogin Niger wallahi malam kamar suna haɗuwa amma wannan ba ya shiga wannan ba ya shiga wannan a ƙasar ka akwai wannan ayar la ilaha illallah to wane ne ya sanya wannan bariya din ya sanya wannan gulf ya sanya wannan iyakar to ashe ɗalibin da ya karanta ilimin rayuwar kogi oceanography ko oceanology shi fi cancanta ma imaninsa ya ƙara haɓaka don ga ƙwaƙwani abin da ya faɗa dr maurice bukai wani fitaccen scientist mutumin ƙasar faransa aka ce fito yana wani ƙafafa da wani burokoko da turokoko da ƙoboroboro wai ai bincike na ya sa na gano ashe a duniya te kuma akwai gulf aka ce a ah, hau yiwu ƙur'ani ya daɗe da gaya musulmi huhu mahu ya ce da gaske aka ce kura da gaske wasu na cewa wannan ya yi dalilin musulunta morris bukai har ya rubuta littafi da ƙur'an da bible and the modern science ƙur'ani da bible da kuma kimiyya irin ta zamani a dolansa ya fahimci abinda ƙur'ani ya faɗa kimiyya na goyon bayansa a to ai ba ma sai mun jira ba ai Allah shi kimiyyar da ne kimiyyar magana ta kare saboda haka wannan ba karamin ilimi ba ne Allah shi ne wanda maraja al da yaltaqiyan amma mai bainahuma mai barza tsakaninsu akwai barzako kalmar barzako a qur'ani sau nawa ta zo ba zai gaya mana sau uku sau uku amma a wuri biyu ɗaya tana nufin kabari ne wuri biyu na nufin badala ne a teku irin nan wa zai kawo min inda barzaku ta zo amma kabari ake nufi na'am a kawo ayar sura ta nawa na'am suratul mumin sura mai lamba 23 aya ta nawa aya ta 100 an gane ko kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim ila yawmi menene خلاص برزخ انا kabari ake nufi a cikin kyale shi kawai magana kawai ke ai bayan sun mutu akwai barzakhu kenan kabari ake nufi wurin jira har wannan ya sa hausawa wani lokaci suna wani karin magana na izgilanci ai wallahi ya sheka barzahu abin ya zama wasa da izgilanci me kawo magana shekawa nan ana magana mutuwa kana magana shekawa a'udhu billah bai kamata ai wannan wasan ba mutuwa ba wasa cikinta ok nan wurin barzahu ana nufin mai kabari ne a wuri na biyu sai zo da barzakhan da fataha amma ba kabari ake nufi ba wace sura ce? na'am sura mai lamba 25 suratul furqan وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا منه نجاد وجعل بينهما برزخا wa hijran kenan barza shine abin da aka faɗa anan nan ba ana nufin kafari bane barzakhu ta uku a cikin sura mai lamba 50 da bisatu ar-rahman aya mai lamba 19 da fata an gane ko to Allah tabaaraka wa ta'ala yace shi ya teku guda biyu amma tsakanin su akwai barzakhu ba sa kuma haduwa da juna fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne cikin ni'imomin ubangiji kuke karaitawa sai ce ne ya kudu min human lu'uwan marjan fadi ayi ala irobi kuma tukaziban na'am walahul jawarin munshi'atu fil bahri kala'lam فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ta'ala sai ya gaya mana dangane da waɗannan teku aji biyu da aka faɗa ya kharuju minhuma lu'lu'u wal marjan ka gani kogi irin na gishiri da kuma na ruwa da ake sha in kana yawo a teku akwai tsakiyar tekun da za ka ɗibi ruwan wallah za ka ji gishiri ne kusan kwanaki ashirin baya ko fiye da kusan wata ɗaya mun je kan boni da wani gari ana ce da shi cinema in ka jin rivers nan ne za ka je ga haƙiƙanin teku da ake cewa teku cinema ɗaliban da muka je da su to da yake tekun na koko tana zuwa har gaba har takan shiga cikin gari da aka suke abinda suke kira dredging wato a kare kada kamar da ake matekun lagos ne ai wallahi da suka ɗibirin suka ce mala ai gishiri ce gishiri ne fatkowa la ilaha illallah har an ce wasu daga cikin mazauna gaban tekun nan in ma suna bukatar gishiri su ɗibi ruwan tekun matayensu su ƙona ruwan da ya ƙone sai ka iska gishiri ya bayyana gara daga ubangiji jalla jalaluhu to wannan teku guda biyu ruwan gishiri da ruwan daɗi to sai ce ya minhum al-lu'lu' wal marjan akwai duwatsu masu daraja lu'lu'i da marjani precious stone da ke fitowa daga karkashin ruwa shi yasa masana suka fahimci wannan yanzu ko tura mulki mallaka in suka fahimci kasa kaza akwai albarkatun ruwa sai su muku kane kane da haka suke mulkin mallaka idan su yi sata colonization don ɗiban arzikin da Allah ya aji a yankin ku ne suna kiran da larabci ne istimar ba ma kiransa istimar kuskure ne sai ka ce istidmar la'annahu ma ammaru shi ka ce istimar sun rayan kasa da me la istidmaru ya ya habi hum istadmaru wa masta'amaru sauraka a cikin wannan ruwan lu'ulu'i ke fitowa da kuma murjani sai Allah ce to da wannan bayanin ta yaya kuke karanta nemar ubangiji walahul jawarul munshaat walahul ko al munshiatu fil bahri kal a'lam wato kogi ko kace wato jirage da ke gudana shine al jawari ai jirage da ke gudu da ke kai kawo almunsha'atu rindima rindima da aka yi su suna yawo akan teku to fana Allah ne kala alam inda ka san manya-manyan duwatsu hai Allahu akbar in kana zaga duniya zaka sha mamaki kana zuwa sai ga malam jirage ga sunan ganin ka ga jirgi wane girma masallacin nan akwai jirgin da za a yi wata shida ana masa lodi kawai ya tashi daga rotterdam daga misali irin su same a london zai tafi new york zai tafi japan jirgi na ruwa wani jirgin ɗauke ke da ainihin jiragen yaƙi akwai gun kwana ciki akwai kasuwa ciki akwai wajen wasa har ma da sinima ɗinsu ciki da yake ɗan adam ga falalle ne a to in ba gafala ba kana cikin hadari irin wannan a lokacin da mutumin nan ya jirgin titanic a in ban manta ba titanic a ina ne a belfast northern ireland ya ga jirgin ya kai inda ya kai ai magana banza ai sai ce ko ubangiji ba zai iya nutsar a astaghfirullah wannan jirgin ba mai Allah ya masa sai kama kafiri kuwa jirgin wallahi nitsewa yi da ya tashi daga Belfast zuwa New York America ya nitse babu shi babu dalilinsa kamar yadda jirgin jigila na America Challenger ko kun tuna Challenger 1985 ya tarwatsa a sama suna ji suna gan jirgin ya rikice ba daman su dawo shi ne suke cewa the challenger was challenged mid-air Allahu akbar suraka Allah ya ce na shi ne da manyan jirage da ƙanana irin su flying boat waye ya hore kogi din waye ba da basirar waye ba da hikimar suraka walahul mun munsha'atu fil bahri kal a'lam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban to da wanne cikin ni'imar ubangijinku ko ni'imominsa kuke karetawa kullu man alaiha kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram hmm. ayyi ala'i rabbikuma تكذبان Allah ta'ala yace kullu man عليها fan Allahu akbar duk wanda ke doronta tufa zai kare doronta ita mai ƙasa to ta yana maka irin ƙasa ake nufi saboda ayyin ka kalli maganan ya ce ne a can baya ya ambaci ƙasa inda ce wal'ar da wadda al'ana aya ta nawa ta goma ƙasa ga ta nan don halittunsa to abinda aka jero maka ɗin a yana ke samun su duk a bayan ƙasa ne to sai ce kullu man alaiha fanin duk wanda ke doron ƙasa wallahi zai kare ina kakanninmu na baya ina suke ai sun tafi yadda kake ba da labari ainihin sun tafi kai maza ba da labari sata kudu khabar kana yau min al'ayyam kullu man alaiha fanin duk waɗanda ke doron ƙasa wallahi masu ƙarewa ne wane ne zai wanzu wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram zatin ubangijinka fuskar ubangijinka in muka ce fuska laysa kamithlihi shay huwa samiul basir wato ubangijinka shi zai wanzu kowa zai ya bar Allah kowa ya tadda shi za tafi a bashi Allahu akbar saboda huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in shine al awwalu na farko kai a gidanku kila kai ne dan fari okay wannan farin naka ya faru farkonka ya farkwantu kuma ƙarshenka zai ƙarshentu to Allah shi ne na farko ma'ana laisa li awwali ya tihibtida wala li akhirin ƙiba ijimi risala alƙairawani rahmatullahi alai farkon Allah bai tu ba kai ne za ka ce gari kaza lokaci kaza ya fara zamanin sarki kaza to Allah baka ta fara lokaci kaza jalla jalalu kuma kowa zai kare bashi shine madawwami to ubangiji da ke da wannan sifa shine macancanci da abauta masa a ji tsoronsa sa ai kaffa kaffa da bata masa dokokinsa ko kuma sa'a dokokin dokokinsa shi yasa ce ne wa yuhadhirukum Allahu nafsahu Allah fana na gargadin ku game da kanshi arabtum kowa zai kare abinda zai wanzu zatan ubangiji wane ne shi zuljalali ma'abocin wato burun kasan girma والإكرام دكما أين يمتن تواديك ما باين شين يكرم من شاء اللهم اجعلنا من المكرمين يسأله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان من في السماوات والأرض يسأله كنا duk waɗanda ke sama da ƙasa shi kaɗai suke tambaya kai yanzu da Allah ka ɗauki misali idan ka je filin arfa inda duk duniya ta haɗu a wurin muna na wurin bakake hausawa da fulaninmu da kowa da kowa na'am larabawa muna nan sauran kabilu na nan najeriya kawai sauran kasashen ba duniya ta haɗu <clears throat> kuma kowa na roƙon allah da yaren shi wani bai iya larabci ba kuma kowa da irin bukatar da ke zuciyarsa mahalicci ɗaya suke roƙa kana tsammanin roƙon zai sa abin da ke cikin ƙwarar ubangiji ya ƙare ne la ilaha illallah ma inda mu yin wa ma inda Allah ba abin da agare ku ƙarewa yake <clears throat> da yaruka da yawa har suna daban-daban kowa da bukatarsa kuma zai biya ma kowa ba tare da wani abu ya ragu ba in allura da ka sa a teku ka cire ta rage ma teku ruwa to ashe an rage ma abin da ke ga ubangiji ke <clears throat> tirka shi to da haka Allah ta'ala ke cewa duk wanda ke sama da ƙasa suna roƙon Allah har kafirai suna roƙon shi suna yi a tunaninsu amma suka yi shirka wa mana yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun kakan ji kabi kowace kabila da take kiran Allah akwai wata kabila da take kiran ubangiji in vangani ɗaya kuma tana kiransa in kulukulu ma'ana sarkin da baya ci ballantana ya je ya zaga ba haya imagine ahmad didi ke cewa ah, wannan mutane da ba su da roka ba su da mota ba su da ci gaban zamani amma yadda suka ɗauki allah ya fi na ƙasashen da suke ce sun ci gaba don sun ce annabi isa ɗan allah ne kuma sannan ya ci ya sha in ku za ka ci ka sha to sai ka je ban ɗaki amma ga waɗannan mutane ba su da material civilization amma suna da wato fikira game da ubangiji firance mutane wanda bai ci ba bai sha ba ballantana ya amsa kiran ɗabi'a kowace halitta Allah ya cusa mata yadda ta kira shi azza wajen illa iyaka nawa ne suka yi imani da Allah ɗin saboda haka Allah ta'ala ke cewa waɗanda ke sama da ƙasa suna roƙonsa kulla yawmin huwa fi sha'an kullum Allah tabaraka wa ta'ala cikin sha'ani yake yau ya azurta wanda yake so ya talauta wanda yake so yau ya kashe yau kuma ya turo wani duniya haka haka haka kulla yawmin huwa fi sha'an Allah jalla jalaluhu kenan a cikin kuma aikinsa baya bukatar mai taimako baya bukatar agaji baya bukatar ka ce ko yana bukatar wanda zai gaje shi da haka ce fa bi ayi ala'i tukar ziban to da wanne cikin neman ubangijin kuke karetawa aya ta gaba sayafruhu lakum ayyuhas saqalan فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان الله تعالى نتوى za mu keɓe lokaci ya ku nauyaya guda biyu akwai lokacin da za muku hisabi shi ne sana furgulakun ma'ana za mu keɓe lokaci domin binciken ayyukan da kuka yi shine ma'ana sarrafa qalam ya koma su nauyi guda biyu ma'ana mutum da aljan mu aka kira mu da suna a saboda yawan mu Yadda ɗan adam ke kai kawo a bayan ƙasa akwai aljannu mun yi tarayya da su wajen cin amfanin da Allah ya aji a bayan ƙasar nan saboda haka da wacce cikin neman ubangiji kuke karetawa ya ma'ashar aljin يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس wannan ita ce aya mai lamba 33 a cikin wannan sura mai lamba 55 ya ku gangamin aljannu da mutane kaga a baya an kira mu asfakala yanzu kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya fayyace suwa a sakaran kalmar ma'ashar taro assembly ya ku taro da cincirin don aljannu da mutane idan kuna da iko ku keta sasannin sama da kuma ƙasa to ku keta ɗin ba za ku iya ba sai inda dalili da hujja daga ubangiji farko nan an kira aljannu suwa wanene ne aljannu aljannu ɗaya ɓarayi ne na halittun da muke tare da su akwai mumine cikinsu akwai kafirai akwai ahalus sunna akwai 'yan bid'a cikinsu duk abin da kake tsammani su ma an ɗora musu taklifi don suna da hankali su ma kuma suna mutuwa an ba su ikon canza kama aljini na iya ɗaukan kama na mutum yana iya shigowa cikin gun tafsirin nan ya ji tafsiri kuma ya tafi ka ɗauka mutum ne ba mutum ba ne aina eh, akwai wani lokaci zai kai kamar shekaru bakwai baya wani ɗan uwa ya nuna min a wayarsa ya ce kalli abin da ya faru a makka gidan talabijin na saudi arabia malam sun je suna ɗaukan hoton ayyukan ibada lokacin ana jifa abinda muke ta jifan shaɗan ko wallahi sai ga wani aljini cap kamar ta ɗauko shi jin shi commentator yani wanda ke sharhi sai ce subhanahu ya akhil karim raqib hadhihi as-sura bi kulli diqqa sannan karanto aya wa ma khalaqtul jinna wal insa eh halitta ce ga shi da irin igala na larabawan nan ya yi jifa amma yadda ka san iska ana tura shi ofis ba mutum ba ne amma shigo cikin turmutsin shi ma ya jifa zai tafi sai kimara ta kama shi na ce lallai ita ma kimara aljana ce kenan ɗan adam da rigima yake akwai masallacin da wasu 'yan uwa suke cewa wallahi mukan zo mu sallah za mu ji kiran sallah ba mu san mai kiran sallah ba <laughs> kuma jama'a saboda kasada suna sallah a masallacin akwai masallacin aljin yanzu aka a makka Malamin suka ce nan ne annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin dan mas'ud ya je karantar da aljannu da ake ibada ya jama'a halittu ne irinka irinka to wannan zai kai ga maganar to me yasa mutane ke jin tsoron su tsoron aljannu wannan tsoron yasa har suke bauta musu ake musu yanka har ake cewa ainihin mutum yana da aljani iri kaza shi ke kawo masa arziki da sauransu misali la ake aljani halitta ne irinka an ce mumine cikinsu ma in suka ga gida ana sabo sukan bar gidan ina fata an gane ko akwai wata kisa kila gobe in baku labarin tun muna yan primary a kano wani malamin mai taɓa gaya mana kisa lokacin da ainihin aljani wani gida ke duk wanda ya shiga gidan sai a dinga kwasan waɗanda suka mutu saboda ashe aljanu ne a gidan kila wannan lokaci zama wannan bayan amma a yanzu dai Allah ta'ala na gaya mana cewa ya ku gangamin aljannu da mutane in istata'tum an tanfudu من اقطار السماوات والارض فانفضوا لا تنفضون الا بسلطان in kun isa ku keta sasannin sammai da ƙasa mana ba za ku iya ba sai da ganin dama kenan dan adam a ce ya je duniyar wata wasu na ganin a ai Allah ce illa bi sultan inda ya bada dama za iya haka fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban to da wanne cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ورزقني وإياكم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار إنه ولي ذلك والقادر عليه الله يسامداتي يمن موافقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته